بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngamba su ya ci gaba gan bai karatun igikin baitiyan rudidin yau iga na kin baitiyan rudidin yau nga yi gbawo bai kusurci ومثل بسم الله الرحمن الرحيم ومثل والمفرد إذ يضاف فافحمه تلتر الشمال يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتني كل الشروط والمواني تنتقل ومن أتى بما عليه من أمل

مشغول فلا يشغل لسانه المرء والمستكبر ومن يعج عن واجبا له رجوع ويقاربا والوعد طبعي عن الانسان كالوعد الشديد لا نقران الحمد لله على الزمان البدع والإنسان والدوام ثم الصلاة ما سلام شعير على النبي وصحبه So, a adi faida na miwazirar ya baitiyan mawadini wani gayi bai ga mu'ajiri ma'azu kabla anihi kadba abin usman ma irmani zandoro na ji shi lotuna kauna tun ‘yan na wasu alalli wa yiwuwa mai kaula kuwa na wagin da waguna wacan da waya gwagi bu wadda ya kuma gibe gwasi zanna shi ba shi gani kiyan hasari ebona aga kiyan aga gunna tun a maguga ebon da nuna to man ji la fa'ida tiya bu mini hukunci na shi ka'idan na ilanin mu gayi ebe wa guga su da baton

hagan da daga su e da yawo fannin zagin na da kungiya ne wani kungiya a ce a gamini hukunci shi yake ya mono ka'idan na lakwana zandoro ne finge yi shi wani wani kiki ya mashi da wani ga egi wuda mini ni mai aljanna na jajin yayi nan zai faka ya alarin ije wani da yake ya wani da yake ya mafa

bugowa da finge yijin egiyen kiyama na tsaye sata na ga soko ya yi suratul wake wa ko la yi sadda wuna na ha wa la yi zasu wai a wai lasa ke guba wai lasa bin gaban za a gula ka fa kiyama ba ta da kayi da ya ce mu ajin mazur kabla halihi zandoro na jiye en na wasu alalli wa yuye gurba ma wa jiye da wuza ikusa e pa a galawa kawai na wadana gole mu gade gi nigeria ji na ku a so yiwo buhari bai gama na hypertension da alwa ba amfani wa wuce na gara ya hakuri ji ka lokaci na su kuwa ji bago ya yi na amroba a tsara kice da agwa ko a wuya mu ji waye aka gama da yawa ma mu ga wa wu bi kagwe bandoru ga dabe daga wubo wa fi kpa ka ku da le prison ya be ya jinga wa gogo jama'a ga jiye ma ka lokaci na su kwaya wani zaji wai wayi mi wagi ya wani ala ala wasu ga zunye maci na ne giza ina waya wani a maki ya gira ta wani wani kpata ya jinga gogo ija hakuri rayuwa wa hakuri so ko ji sama bai kin wo ya ba ni amma fogu kin ji wo fogu kuma ga gawa ma amruna illa kalamhil basar illa wahidatan kalamhil basar ya be ga yaji kyake ya bani wa amma ko good a ce ga so shi ga yi iga huji sama daga ladi fa harbe efoyan asibi a to efoyan jumai asibi ci efofa babu ya ji lafafa a sabt waje an na naumakon su ba ta ifaga na ya yi lilafi ifaya to sai katun ya yi nan muga yi ومثله المفرد إذ يضاف فصل هديت الرشد ما يضاف من قوى مثله مني كاتون شيء جبنا wuga ya ce umumu shi na shi lamane umumu na igamman to ma wai lamane zanduru zandoro wanda su ya ka wani marifa hal da wani go to fidul umum a ci eh, na kira wa be siya ke umumo la kiyo umum siya ke na fiyo wai la umum wala tad'u ma'a allahi ilahan akhar dole nafi ubiyo nahayi ubiyo patade suna na ji mituna kiwela wenye ndoro ya gayi walima gayi malaika ma na annabi sokoma gayi zandoro ke ba bezo shi ba daga wa addu'a na so a ga wafi yi sunna wali ko sunna jinnu ko sunna malaika a ga israfilu ko mika'ilu nga ize soce ji foro lala mare le ketso na wa ga wade mi kai da tawaye ya no e wade yin ci ugi wa wai bi ci ci wa bi ci ci wa la tad'u ma allah ilahan akhar to kai da umumu jiga mai wa gumi ayi yo ga wa misluhu min ye na shi ye lo be ga la umum umum wa be ma ne umum we la ona ngai al mufrad iz yudaf kunna na mufrad na wa be cha de idafa wa de idafa ke kwa be idafa misali miga masjidul imami masalaciya liman ngole masjidu wi mudaf al imami kiyo mudaf ilay misali da wannan ke suna to kai da wuce ya yi ku beza kashe jinawu ifi lobiwin <laughs> to biya wuce suna daga da idafa ma ne ki wuce lau ma ne umu misali so ce ga yi ƙur'anu ga wa amma bi ni'imati rabbik fahadi ni'imati rabbik ngo da yin ni'ima wa yi mudaf rabbik ga kafu na ce ti mukhataba zai gina da yin gaya na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni man doro na so ciwo gajiya wani fahadif ya labari ni ma abu ni ma dini gan da kiyo ni mai jele ni mai jele bai ne ga ya zawan su kwajin alkhairi ya wuri ga ya Qur'an wanda fito ga ya su kwa sura ya ni mai da hadisi kaza fito ni mu ya adini su kwaji arziki kokari na fi laye shi wai azun yadda ce ni alami daji ya su ga ya zawon gishi bogo ke ga ni'imati rabbika nawi mudafu mudafu ilay bogo wa ni mai ndoro la etiya umumu a yeji ka tube no bando ga wa in ta'udu ni'mata lahi, la tusuha no ni'mata lahi ni'matu yeji mudafu Allah wee kiyo mudaf ilay bogo ni iri kwairi ndoro ye ijele to ya adini pata ya labari daji ya tochi adde na waji lissafi na. ni maso kuna tatiwo bonye ijele ye laafiya, to adini na wo wuba ga na Wajiri lissafi wa wa nwaanyị ji lisasa kewa gị igi yayo ni matu mufrad wee ọgụ ebe na jemu wiki yo ni a bogo nga wee ga mufrad ga be a cikin idafa wee lama ne umu ni mai iri ndoro yi mi egi a kpata n'ime ma wani zan ce na mulaga ni ma na igi yo ụdị zai na ụdị kashi wujen haca a ce yiwa ibu na shiga tocin jiyayi ƙur'anu ga wa mai yuti illaha wa rasul fa'ula'ika ma'allazina na amallawa alayhi minan nabiyyi na wasu diki na wasu shuhada wasu saliki wa ula ula'ika rafika wani zaguru shiga tocin jiyayi idi na siratul mustaqim gano fasara gada wani suratul nisa'i siratul ladina na'amta alayhi ziji sokojini mai wada fasara yin suratu nisaibu. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين نعم الله عليهم ودي كاي لامي تسو كاي لامي تتوشي واسفه تا زي سوشي جني مايا annabawa shi shu'adawa shi salihuna shi su kai da ta camu man ga fafhan bogoji fahimta ka'ida na shi wani yin kalma na yake waga wa mana zandoro hudita rushda awu ba nye bawu awu ba wo ga de bawu ma yu do etia energy ga ti do afu ya wo e ba na energy ga yi ni na da ga ni mo to so ko do ni ma ni gu ga e bo ido afu to nu de na wa ni ma iri ndoro nye so shila wa ye wo sai kai da ya gboro wala yatimul hukmu hatta tajtami كل الشروط والموانع ترتفع مانغا اوكون شيء شريعه ويغمن حتى تجتمع سوغا يكن كيا يكن كل الشروط شرط ne da bukatu lamar wucin fata nan ugaji tabbata wal mawani in ja ka sharatin wuce tulona wa ke haji kiyan wa ke haji tabbata bai zo ko tartafi uga ala ka'ida na jama'atun dini muhimmanci sarau wadda muhimmanci sarau amma misali na ya kayi layu na kafi musulmi wuce kafiri na da sharafi shi idi fahimta ko wayi zaji ba ligya ne na egi zakan yi to kafirin shi lo a yi na kafiri ya ba ci da ibe ankali wawa kun ga annabi gito ko aso ko gito ko wa yayi ga kafira e buna hankali da ba ko qur'anu ci ci da, kwai di da ke qur'anu e bo ila du ci ni na wa yi e ga kafira sharafi wani gaji tabbata kafiro na na kafira a ci ga gama dai ilimi ga ya ganna wai waza musulunci ko ya e tunna wai waza musulunci wada yi wa kuti wa hukunci ba mai jahili kuje ba yake cin doro ci adini ba ya sha bu kuti ga wa yawon wula na alada wangi tuwa wa hukunci ba yuga wanda ki yan kafira ya bani wujo yo ga mula lokacin sahaba ji da zabe a nabi a shiga idda allah na ilahan kama lahum aliha nore kunci na kafiri shi je wa ga ya eh, ga lokudana iri wuce daga na sahaba na jillo musulunci loro na wa mai alaihi sallallahu alaihi wasallam ga sai wa ma kuti na shaga da kiya tawassuli ya kuna ya dagona bai sha ya Allah ya bi kwa ji haiki wa albarka bai na sarai amma ki Alabi Muhammadu ga ga ya ji kafiri a bai ganne a amma ga wani ga kafirin chalo Wa ga waje su kundo cina wa wufan ba bai toci wa waye bai yi hina kafirin ciwo amma ki Alabi Muhammadu ga innakun kauman ta ji halu rafi ya gana cinu kuma ga ya ce kafira hadisi libyan zai ji gaga kafirin ce tiyan jahilci bai tiyan yaye bai tiyan bai ce wani fata na bi muhammadu ba ba hukunci ga hajji kiyan kafira nga mala ya yi zuci ji uzuri sa shaji mafati a gbari minista waye waye senator ke ndoro ya dini ware masalla ngala shewa albani ga mini na laye shi zuma bai ga shi ga kafiri na gwagwa shi man na leke shi duk ba na wuji man na shi da akida wa gina e ba sa ci ga iman ya ji gwagwo zai ji da jin addu'a ya ne mm. wa zo wuji adini lawa gwagwo za na shi mai inga cin da shi ji na ajiya ga ya ga gagi ga ga ne shi ne na shi ba wata yadda ya da hakewa amma man na shi hace ya dabe yin ci tsobana za ko kuki je dabe mai sunna boko jayi ci da bai gwakwa shi ga ya ba hukunci ta ba gwakko ya je man guba ya je man kirkiya bai je man dede gwakko za wani ma da fafalo bayan za dede e na ya ba wato dede ga wani wujo wa ma ubarrihu nafsi inna nafsa na amara ammaratu bisu illa ma rahima rabbi ha ga ganna annabi yusuf ga ganna iji fahimta ko inda yake cin da bayan mai tafsiri ta ci ga wuce zando ci ga zulaiha zando ci ga annabi yusuf amma ya bayan siyako annabi yusuf yau waga mitu siyako na kendo na mai tasirin da ci ga kiwe ga yo wara yi gbara giwa ni ga wuce ni etu da biya ya ni e bona yin na nafsa rayu ga ndoro dole ka tuna ji tuwo na tiya an nafsa ya tiya marifoko rayu ga ndoro la amaratu bisu wee ji soci foro wee ji zewu da na kafa ci foro be jiyan bai tuni di illa rahima rabbi asamahu rabbahu sai zai su kwasa da sai zai su kwasa da adi zai musamman ali ba rufu bai ne wai wayi ila ya na yari ba ta yi na na bí ẹ̀hún ṣe ẹwà gan ìjì kí hàn bí okun ṣe bai kàfí orí zaga káfìrí na ya farko sharatiu wai bi ba ciwu wọ́n yìí bá lè gíye gíza kan gíwa yóò ga káfìdá ta ciwuwa ilimi ni yi ebo illa ma ukriya wa kalbuhu mutma'innu bil iman aga za tile lo to kafirin juza na e yi ga kafira kin do da ja ammar ran foro guga ga kafirin shi ne a ca ga atawi man shiga ga da ya tsari ga ba sai ga kafirin shi ga mu ga u de fasara fasara wuce man luga lara wa de fogi to ibn ya ga yin na zomini na fa hukunci bai ci zaga waje kafiri na in eh, nan asari bude asari ga fata a tawil man ya shishi inda ce da tawil da na wai zaba yi ga kai na ya ji dana da dalili wa ma ci luga rauci lewa da kiyan wa da ma na ga wuce amma ya tu sahaba na ga la Allah fahimta qur'ana ko hadisi na wada ba babu wa kawai وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ينبدي هذه جيجي تاويل نجي لا يا إن جاء تتوبة gogo wanda mini yana kawaki ha ta kafiri ce ya zane wanda ya tsari sarawai da wucin na jiga iga shiruto ina iga ji tabbata kafin yi zanen kafiri a ci dai mawani wani da kawo kafiri na ga yi su doyen na ja iji fahimta ko su doyen energy lobe da ana sai kayan ya buru jama'a shi yana layila matsala na benin da muhimmanci sharati shi ya muloko ga yi izade ilimi bezo izaye bi hankali bamba za a shaga za a jumbe yau iji fahimta ko bamba yin za a shaga wa jumbe yau umar ibekiyan ilimi sharatin na jiga ji tabbata amma ka sharatin na ji jida ba ngole mawani idabe iza ga tu kafirin cilo an kalima gwa ku yi zakan gila ji ba diga kwa jin tille jin ku yi jahili wa yi ga kafira mawani wannan jiga ala kyabu bai misali shi dokun titun ibada a yi ba alimai da baku wani gala yi ka kimo al'amarin nabo ngala yi gaba kayi dan na tama na shek albani bi bai mai suna ji fatan ga mai lada zai ta tafi da wani ga lai sa kullu man waqa kufri waqa al kufru alai muji za an doro na loto kafirinci ko cin da kafirinci ko gaga kafirinci na kafirinci jikin e ce tiwa wale za ya tuka fin cilo maa ya bashi rutu bai mawani wannan shi hukunci a ba ba iti uba ga wace kafira kawo magaji tabbata wujin obe miya alikaliyin shari'a musulunci na jide iko ya fiye rayu gi uba wani wa ga za ce kafirin wa wani ya wu musulunci a a a nga malla boko haram yi ce wuza je wani lega ya jiri da yana waga jiri da yawu nga la o sai lega e e je to sai ya lega dinya ya je to so kwa ya e pata ya jiri da be buhari ne je da bai wani fahimta da dai nga malla ya emphasis la ya kaida nan itsu saban su kuwi ba zaire man ga wa man ata bima alaihi min amal Kadista haka ma lahu alal amal zandoro na etu na etuna tatin etu na tuwana wa Kadista karista haka ma lahu alal amal hakika zanna ji cancanta yin haki na gagoyi a tunan wa tsalla jikin da su kowa nan ladayin sallan nan tuwe bai su kwai milatu ya waye tiyele bara wa hannu kin domin wani Lada wa ladawa zikiyo e wani miga ya wai ta alikawali wani wani daidai haki wuyo wani miga gbatawo nye tulebra na milawar lati miga ono wato lokin domin wani dole wuyo na waga haki milaya ne mi dan ba wai gici ku shiro wa ya mi kaza mi ba wace kafa wurin mi dai da tunna haki mi wani tabbata ta ciwo zandoro abbe be na wabi ne tune ngai ma ne wa man atabi ma alaini amal iga da jika za waji kad istahaqqa ma lahu ala al amal zanna hakki wa ni cancanta itiya etunno emine gati tunno na aki ulai kaida ya boro ga wa yuf'alu al badu min al ma'muri in shaqqa fi'lu sa'iri al ma'muri ويفعل البعض من المعمور البعض etundo chijidona na azabewa almamuru ga itunaje oforogo olona etismu maf'ulo ki sallaba nan ga ole sokojin foroga iloko amiru ci to ce tune ga iga ijina to wayu alul ba'd min al-ma'mur a ga beke wa gabbe betun doci na minitun ji soko da na in shakka bi mana bebe tun doci na waga lo minitun ji soko da wani in shakka filu sa idil mamur a beke wa gabbe a gbakon ken doci shi lugwal gole ka ilu daga ƙur'anu wa ma amartukum eh wuce hadisi aya ƙur'an sai fatakula mastatatu mini tuna ji sada yana e ji na to za su yayi hadisi e. ne idan amara tukum bi amrin fatu minhu mastafatu ga satu da e, na to ga na e, na ne to ga ji wona e be bi win a mai be le fi ne kina la yukallifu allah nafsan illa wus'aha ngai in shaqqa filu sa'il al ma'mur na kina ga ba zo e be be na to wa ga ji wona allah akbar misali ya alamarin na shi ga igaga sokoge ko ga ya fi sallah jijijin gibaron amma ya bubatan hunye jan kendo na sahaba na iga imran ya gen hussein na wuji kara na ba annabi muhammad na sallallahu alaihi wasallam ya barta na wayo na kona annabi mi woma annabi ci fatawa ci sallah jan ga salli qa'iman wa bi sallah jijibaro na gayi ina ji wa foro mai yi amma fa in ta sofi fajalisa jalisa ku ji baro ba roba ji fedu fa in ta sofi fa ala jam ku ji fedu aka sayaki fa in ta sofi fa musalkiyan kuke ke yi ta aka san gwalo yaki ko gwafiya azuma yaki waga zuma yakin ki gaji ji ishara e bayan rukube su e ya sun yawai yan kusu o cikin gudanar wajen dorowa wagajin ruku wa yake gurgudu gazin fidama wa subhanu rabbiyal a'la kai subhanu rabbiyal azim ya subhanu rabbiyal azim waji wa yake wace oke oji kiyo allahu akbar etiyan sujeda amma wa fiye fida sosai ina wa fiye na mululu ruku ji fahimta ko ya ji bayanin na uh, littafin musabaqatul wataniyya manga amma ike ogan etunaje ji ishara lobu na wuyi tunaji wajin doci wo ke misali zo ne ga ya tuwaci inda ce hillo inda ce mai hillo musamman ya zai jafu kuna ke takunce nan zo ce gudu da kwa zai loba rawa in zan wuce wasu yi wala bai ba fi wuce shari'a ya dajin lada gogwa a dace a biya yawai shehun bo amma inda ce da buga manawai kabo wa ma kawai mota ba lawa da lo a rafa wada ebe na kawai da ya rafa wadda ya ja kin da na hadisi ba ga wuce nan so ko gai ji foro bai tunguri e bai limi yi wai bai yina ki kai da yin farko man ra'a minkum munkaran fa yuzayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi ngo de awawo yo e ne tajawu ko fatida na mi kawa mi ga wa gala kwa a ga jawa ziga fatiji ya to annami gugan awulu fa bi qalbi a gafen na bodan yabo na gama shi zuma yin imani yau ne gwargwado dai na wajen wa mini tun guru Wa waluwa ni da wani amma ki azun nan ga wale azun ya yi ji na waga wa feda yi gidi wa gin da lozu na a mi dai fi azun wadda na fafailo lokaci magriba bugo ne luka fi huwa a cici bai ne waga sajin fa'idatun ne ayyami uha waga zubatun kiji fahimta ko ta a ta ga zakatar fitir wadda ke ji na guguri gici makwa a ga yi miwe wato egini guba na shiga gmani na na shaji ba liya na tsawa ba da ke na ci fatakullaha masafatu kiji fahimta ko sai bayanin ya guru ƙungayi wa kullama na sha'anil mazuni fa za ka amu laisa bil mazmuni manga wa kullama e na sha'anil mazuni etun doron na fefeciya wata yanto ce wani ebe na wuge ya izini ga ajiyar idi fahimta ko? am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah et tuna so ko da go lona ko kwa zai mutu na ya oda ga da ji ka na da lotun ka ya mi e mi na me tuna ko latimbo ko so ko ga da ji salla, da fi'azu da wazaka fa zaka amrun laysa bil madmun atu etunna alamar yona laisa bil madmun e ga ni no betun na lona a jikin a ga wala wa misali alamarin nan ngai so ko ga ala yake cha bagwa idi fahimta ko agba yake ci gwada na etin hadde ona wa fe illai ar wa fe payan rai a ga wo en da ne gwa jabu ti shi lagi kini guje haddi na wabe wala batan rayi na wa ganawa yaji fahimta ku ya e wani ti shi to wato wace lo kowai fa moto moto so ba moto da wago kada ci da da wato la moto ya mi ore bogo wa ga asara da je moto na mbella lagbata wa a a kowa ya mi gami dan cewo asara na dewo ce na wagan bendigiya mbin lagbata o sai dai man jiga ga shirin cici da lawa mai lonu wati ma ko ya e ji kaza ma yake daga wani lotu ko shi e kaza to aga da wai yiwa wa gagbata o ebe nan gauya wa izini wuce iji fahimta ko wadda ta gwa na yawa gogon igoro obo sallah wani zanna kuga nikin ya gwace ya a zo biyu lagbatawa ebe nan gawa na biyu so ga yi dugo obo an doro abe gawa gogon igoro obo mai ji sallah na kagwa Ebona nga ga mazun shari'a ya wada ma nye tunno gogo wa o batai na zo ga dagwa ye ye obona ali sallallahu alaihi wasallam o bata Acha ta ga yi mina wadena iji fahimta ko oyi gina wato o ga la yin sobawa na wata sobo wata gin na jin tiyita o ga bata wa ya sibiti iji fahimta ko amma be ki wa yi gina e, sobairi ujina wa kun sobai tiyawo na wọ́n àjú kí wọn wọ́n ò gbàtà àgbà àwọn na wa to misali su dókun etí káìdà náà kí káìdà náà láwé àtọ̀kẹ̀ ìṣó ètò dẹ́nà ṣẹ̀ríà yà ọ̀dá àmàgà olónà ọgúlò káàbì títún tó ṣìgá àdí faruwa àwọn ọ̀bẹ̀lẹ̀ ìfẹ́ àmá káyà ọ̀dá àmàzúkú àyọ̀lẹ̀ ìfẹ́ èkó wẹ́ẹ̀fù gọ̀gàgbàṣe èkó wẹ́ẹ̀ zàwọn gíṣe ìdáná tíṣíṣí yà ọ̀dá àmà zásùkú yìí zai ji na. ngo le ga zai ga cin da gogan na wani ga bata rayu ko a taku labi a ce ko ka tuwi mai bamba zandoro ya zandoro na tsari ga je gwana o ga batu o batu amma wani izina ya wayo mi so agun yin e shogun ya kaza ci ba kaza ngo le ga yin ruwa ji faruwa ya zabo na ga yabo zai je lacci bi mashin abin je gije yayi na mi tun ya agun ci shi ya ga yi an ni an mu maga yayi e daji endoro abe tso zabu na ga wani jisa la chigwa chiye ko ce ji zawangi ba na boga ga la da asibiti aga o bato yin e zai ni ba na kaida na jide muhimmanci jama'a udai shi zai mutuna ko sokoto e ga wajen faruwa lokaci na ji bana iji fahimta ku a gajin za bulala ya ce shi da adin bulala na wani fi bayan ajali bulala shi sun yi wani wulajin a wani a ga yi e na jin bulala na wani izini ya dogare ta wanda goga bai ya kaga kai da ya goro gayi wa kullu hukmin da'irin ma ma'illati wa ya lati kad aujaba li shir'ati ga wa kullu hukmin hukuncin doro na wakena da'irin wani tasa da ma'illati gan ganbe illa wushi Ganbe bai giyan illa wuce wayan lati ka auje balle shir'ati gan yi ina ji shari'a yin toci ta tiwubana ina tu shari'a toci ta tiwubana da wani ka'idan na kiwon lawi yau endoro ne zo dana shari'a da wula aje sauki yi. alhukmu ya duru ma illatihi wujudan wa adama hukunce da zandagan bai illawin illa ga dabe e sauki illa ga cimbo uji tabbata ta tiyan ina e tutar misali owo ma a ofe ya zama owo ma nga ole ga hukunci ya zama wajibi ta ce wani ga ashe gba, nga ashe gba. sallah ga raka guni wajo amma wabe da zauna hukunci ashe gba a ga wala waje guba wadi dama ku sallah ke bala shi loza amma ya bai zo a ga waya dama ya kuku ke ba bi ma ne zuwa na hukunci su ko egbajajalu an ya ga ili tishin amma a hali na ife ni na wele ya ce bugo yi magaya etun ga hukuncin na wa ilo tun dole yi jiniri na soya de wanzo eti wana ke ga illa jikandoro hiya lati shirya al ya yi cin illale yin halina za wangi ta tiwon kogo wa shi shi fai ba hukunci ken do ba wana wa ci yanayi zamani liya yanayi za yi shi liya a yanayi na mude da muhimmanci sanar wani la hukunci je ba daga halalli bo da haramu ko daga haramu bo da halalli gala dole zai da ilimi ka'ida na jani da fake gugu da adini ga adini wani can dole hukunci jeje ba ebe yanayin zawon gishe fatawa na mai yawokin saudiyo na yaya babu nigeria ba saudiyo ba ni shitun ti shitun musulmi a yau gbogbo iga wagan ya ji votin ba wuce ma haramu ya ya ji votin fili fi ngole wuce a yau amma nigeria ga ya ebe na votin ga ilu ya bai ga ya ba ne ene maji ugba na itun ci bu gbogbo wa ga iga iga ji votin ma a ah, illa kicha so igo kisha so yi ko kai ta na bogo kai da na de kiyo mu de muhimmanci sarawi ya e baki bo alamar dini wa ma ala alaikum fi dini min haraj an ni ko a halin na a ga oga gimu shema amma obi a lozan madadabe oyin a ga mushe da giyan halal daga ƙur'anin fa bugo darura a darura tutubi hulmarula darura jula ne haramu na jikin halal ebo masla za wangi na sokoi na soko bu yi bu bayya amma yi gake da tuba gwen je na bai na ma iji fahimta ko iri ki waga darura da yi gwalo jijin no imi fi de na to wa be yana be na to yi ji na yi ga lauti ma ma ken do de wa gina kamu shefe ma har wake ya zunga da gigi ubuwa kula ga darura ka'ida yan shibabeni ce ga wa kullu shartin lazimin lil'aƙidi fil bar'i wan nikahi wal maqasidi wa kullu shartin sharatin doro na waje na lazimin lil'aƙidi. wọ́n jẹ́ àṣẹ wájìbí láàzímì bí mà náà wájìbí wọ́n jẹ́ àṣẹ wájìbí tàtíẹ̀lì àkìlì zèlá àlìkáwọ̀lẹ́nà zèlá àlìkáwọ̀lẹ́nà ẹba ṣiṣọ ẹba kúnkún báyìí wọn lámà ní ṣiṣi tó kíyàn tó kúnkún wàzarul bai ya ṣi mai ma kuma lokacin na ga sallayen juma'a yi ga yi na ya min wani kaya a ce aga to baya o sharati ne ga ciciya dojina o ga tun lobin wire a kidai ne zagu ba da lalika wani bai wuce ne so ci ga awufu bil uku ya shishe lada alikawali ya shi mi ga giyawai alikawali yo agiyo wasu gibagi ni ga gimi wa da shi mi wai mi wagu lakatun gumi wula sakandare gumi ku ci gaba wani diploma yin fiye yin daga dai na wagwa dama malika wa lilla ya kaka ya gaga wadda ji kokari awufu bil uhud egin zage wa gawai wa bagi alika wa lilla shari gabe shi gawai wa gube ma umale illa da ce biyu na ma sai dai illa gabe a tula ga yage fici wa wi wi fici wuji sunna an ya ni o wagin zage shi su ma wai baki bo sai fana na jiwobe da labarin tubu cabai ma lamara so wani wato bagi gawai wagin zage wa shi shi wagwawa aka kawai mu maji gawo labarin aibugin zagin nawa da su ku so alikawali na dangadan yabo mai An awufu bil hukum suratul ma'ida ga mai ga ga finni kai wal makasi, da yi na shi alaka je da ya dai babe wa shi na iji kokari yi ga alikawali jin yi kiwo ga wajibi wani yi ga Alikawale na shi na Allah wa lokotu ya bu alikawali na wani agiwa ya waye bubo ajin wa ta'zir waye bubo e bana wajibi wa waga alkawali la su misali bangare ya to mance gun kaidan na me yi, idan ta wada wana kere almuslimuna ala shurutihim musulmi ji ta tin sharati na jaga jibe wajina ci ga nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam illa shartan ahalla haraman aw harrama alala sai da sharati na to in na so ko ga haramu yo sharati ya biyo shi ma mula ja halal ko in na halal yo sharati ya biyo shi mula je haram in na to annabi muhammadu bai ga lutu tuba sallallahu alaihi wasallam kin za ji rushi shi ga kafi ji na wani yadi da ko biyo shi ke dai ji zan doya wa tumiya wala sharati ne gumbo daga soci sharatin ne ya gumbo bai gana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iji fahimta ko na yi lotun baya na yi lotun baya amma an zagi game da dambo bai su domin yawon mahali kawai la gawawa da na yi kayi wato self contain yi ji yan gici ke ba a zan doro jin yi sharatin na jiji kokari kiyan walawon wala walawon wanshi. ya lalabe su don yabo da sun yi fitino yabo da mai labaru gaza fitino ba sharati yo shari'a mai da jibi ibn dalili da bane huwa ga haramu yo amma dalili da bane huwa ga haramu yo nan zage ga ba ga waji su da tuya ibn su ko ji foro fanki huma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba fil bay'i achaga e ba wocho iche wike ba wagajin zuko ele ka kazanyemi dole wuga ji tabbata wada kuyen shi adadi wa kaza kaza yau mai gala ma shi ne a wace da kuka bu kaza a shaga ilimi fata sharatin na je zuci ci yawa ji moto mi na wai lalo zadana kaza wa na jami kondoro ko ma kondoro a moto gani ba kaza bo ya lawo chayu wujo fata alikawalin na ji gungun daga da yan wani a ce oke ba bai wace ya ga ci cici wukani ko ya ga ya cayi ya ti ubuwa ni zandoro ga ciule ba na guji hukunci wani ulo kotu moto ga ni wa ya jore nga yi wani daji moto biya ni ga wani ya ja wani ulo kotu wani ya wa police station musamman idi agreement wani gwada wada aka ya bar kawo cijo ya e bana yi jin wasu zuwa lunci fuskatan na jo sarari ya ci wasu binakun Mangato illa shurutan halalat muharrama sharati kici je ya lutu be yayo e wani sharati aga guba a de sharati wangi je amma de sharati de de shi sharati kici wangi je na so kunnan wa nabi muhammad wannan wa na sallallahu alaihi wasallam sharati wangi je wannan naji shari'a nan wona ci giya sharati de de ga man ga sai de sharati ji wa shewa amma ya wale fiti ubana ngai sharati ne daga ba ci ciyawe tiyan e tuna su kwewa nan ga wara loma ko kwa aksuhu nga itu don vice versa idi fahimta kin da dai hadisi mangina fa batilatu fa'lama ga sharatin naji nini ci fa'lama da fike ga wuce sharatin doro dai na ce ba wuto ci le bana yau ga sharafi yau sakpa ebe ya wuce ko ga gbata kaza waya mi eti tun kaza kuma le ga ba kai da mi ga mawo 10000 ali kawali laga 12000 wa labe ya mi ngo le ba tilu e na wani ga nga agreement yo ga dan bobe banki ga aga ma mi 100000 mi awbata 180000 e bankin no wata ga sai charge ga waje ke keystone nan gole percent a yi charge inda ci 18% to percent in doro aga halatta ya goya wani kawai 1% shashayen iti ya gani biyu irin na je lamma nunu ciji yìí da percentage mu ciji ya kara shashaga da wani anabi ga dinari riba sa riba ga wani gbagbatu da ibn albarka yi lomar yamhaku wọ́n riba wa yurbi sadaqat wago ipiya wago ugo ne ma wai ne wace biyu na wadiya bata ta mace ne kawai zai je goshe ta kwata na gwako e tinga ti so ko alwa uzuri mu ci kondo cha dio da fo mu ce wala ya fi bomo e wona ma ya ga hannu nuna bata ta gwamnati mace na zan do cha yi fatai shayin ba ta gwamnati cha dio lulo ko ne ba da je pio je o tsage biya fe kuya bogo ipiya be ndo na to ci ajin haramu ne bogo ga gali kauli yo ga dan bobi banki nga sharia mai da jiga ila agreement wa na to shari'u la ja haram da mawo banki 20000 ago go ya 30000 ko 200000 ago go ya 250000 haramu yo ko so da wa ga wa da interest ya ewu wa so 1 million wa da interest ya 100000 e tsandoro haramu yo e bana so ko je da be giyan sharatin ne kuje da bishirakin na sai ka'ida bai kafin ya gikini ba ni nunga ba su ku gatu sta'amalul ƙur'atu inda al-mubhami min al-hukuki ladda min al-hukuki auladat tazahumi manga tustamalul qur'atu inda al-mubhami e lotun gambe kiyan qur'e lokaci na zabu ba ga ibe jiye na ko zabu ta a gili shi ungan wa yagi ungan wa gila dan yin shi ungan wa yagi ungan wa yi tsuwa da ungan wa fetsu yin kwa ko ti shi shi idi fahimta ko abe kedi za wanki ge be jin pondoci be doji na nye yije kwen adini nganwewa wa. sai fayin ta madabe zandori ke liman gina ga da sallallahu alaihi wasallam yi kaida yin liman ga faliya ummukum aqra'ukum bi kitabillah za shi tin sallah ne zai dai qur'ano gana wa ku fiti wa ku fiti be kaida dai na jadi be be yin chami tudo shi na ya gabi a jini siffa da jokwata a da kur'a kin gode dai yi zuci ya bayan kuriya da iji fahimta ko ida kur'a kur'an nan ga mai gayo ga kur'a kur'atu inda mubhami lokaci na waiwa mai wazi gayo a fiye gwanla na. a gaiji kur'a min alhukuki e eti ya kibo haki jo haki na nga nga fili na yayo nga yayo nga latin na aji webe nga aji webe daga banda kongo nga baban waya nga baban wi ngulayo to hali rayuwa Be wucin ali na jo

ajiyar kana da cata edoyin zai gaji kini na zaga yau da ya dalili wa ƙur'anin ne uwa ga ka'idan na jifata wuce ga cana dalili ka'ida na ke bai hadiso annabi muhammadu abu bai gan waloshi sallallahu alaihi wasallam waje uji kura ga da ya yi mimusho zai kura wuga ciyanin ga wajen ulosa bai gbogbo tsewa da lotun shi ndocin waje tsoguta tsogun kowa lo makanta wa madayi mi guba a ga waje kura ga damu an nika traveler an nika edufetiyar yemi idi fahimta ko na isa ga ya ci wani na alisa na ga alosan bewa amma ga jiya zaba ginga ci nan fewo malam kabiru gombe su kube su su ga de zaba ginga ci nan yi mi mube shewa ya zan na manyan wayore ndị amarị ahụ dị nna m so nga nwoke oge gwakwa egbeji amarị aga egbeji adị ụfọdụba nwere be shi shi na gida ga wakwuru aja anyị kwuru ama chitinye amarị yi mi ce ṣe waya wugan ci man wuje ana kur'ana ebe ahụ jina ngba ne ji kura ya wani waya ga labari wa malle na laya waga wali na ya mun ga ebe dabara maka ntama ebe bai ụlọ. ga bai gannan so gawa kuran jani ma cikin amariya no da yin zagin nan waye waye gama laye ne ya yi da su soko na wuce ilimi kawa ya kawa atụ gaskiya ya kan gaci ya tun yi ba da zagwa azuma ce ta gaskiya wuce soko su bai kya ci ne bogo e ji kur'a e kwa ga wani gan wikin na latin da kwa shi dana wugan wo eri madaba a ga to ila kura yi zai so ko ga ya na ile ke cooperative ndo ci shi na wa so da shi fili shi umma ku je maya cooperative ja a to ila kura yi zai shiga deli na ga mu fili wole wa ko ga ko na ga wani sa Allah ya shasu mai shaitawa ya idi na cici ga wewa wewa ma kun yi gana ya ji qur'an kaidan shari'a qur'an ji shara tubu hadisi ji shara e e ya tubu bi hun shi ebo a keze zai ake akin na a ce aga to ba adini zuma na siffa na je wani limanci fata na ji tabbata na to a ce ga da ke ji ƙura ebe yanki bo anyị gela wa ganwo mi gamiwo zandoro ganwo kigun ejo a alere soko ga ya ne a ci aga abede gila loktoku wuce yana wajela na ewu kwe ya amfani da ci lakitu ci gi adegila ya kuce nan na be ganwo nan na be ganwo a gala qur'an ci idi fahimta ko zai soko ga ya ne ngawo kurawa juke ji faruwa bai zabe da yi meguni wuce gan wanzu ya niya mini ya wani ziye mi tsolliyo adeja yi zawuca da wani wude yi mai fati fati fati umar fatiya mini fati guba ne wude na a gana kura a shi zai ya gani tabbata ci wani ali a cagai zaje wuce shi nga sai ni ya mini wushi musho zuwu yo nga muyo nga muyo ga ila kura iji zai wan liyana kura nga wi bata man jiga qur'an wani ji faruwa e gwanna sallah janaiza wuli man daga jin sallah nga mutu je wasan ciga jin sallah ma ganwi a ce aga zanna je wasan a jin sallah A ga to ala qur'an ajin wala ya kuga ya ba shi lo'acin bai iyali shi ko bai gishi a kur'ajin ogan walo ogan walo ga zai ni gama mai allah shi wuce ogun ila kur'ajin ji zai wugatin ya ci wani za wuce ga alo ya shi to shi na gayi bayani gurgurai cin alamar ya kibo ya kur'abo ya kur'abo to ka tuna yi ba ya shi ba ce tiyan wa hukumin da'iri ma illati na mini ne waga yi tsa e ba illa wani waga yi gaga an kali gan bai ba kafi hukunci cici zandoro na gwakwai ti shari'a hukunci cici za ba su gaji giyan su gaji ba ligi uci bai an kali kin dona disi uguna zakan yi emu belefin shari'a ebona hukunci la cici ba su gaji ba ligi cike jin da gala man jaga wa gan al-mukallaf al-mukallaf wa yajibu ala al-mukallaf tasiyu imani zai mukallafun gai al-muslimul baligul aqil muslimi wayo nke ya ji baligi uke ibe kai amma gwakwai tun shirye laciyati zakan gi amma wa zaka dukiya zakan gyore a wa zaka dukiya yin ilanduci ore ilanduci ganu nukwa nuyu ya zigi ya ga zakawa na ga sahaba na ga sahaba nabi muhammadu ya tati go sallallahu alaihi wasallam ga ga ga hukunci la tati wa bogo aziki yangu nyanun dau da ba dan do ci sahaba jile ba sahaba guba na ga ga wuce na adde zai chale ba tacin sahaba na jike na wala obe ga ga hukunci sai ga ji ba ligici bai hankali a hukunci ji dabo ke sallaji ba nan gole ya ji sallah la ji ba ligiya ege a aji tun wula aji baligi amma gabe aji baligi wake ya aji ya ji ebu hadisi na ugbayen ga wuce na jamaji na gayi gurgudu yin ezayiyo ibayin shirati o iga bata ma itun e lati o shirati na iga cici yau shi na itu kafinta na ogu kan boya wani ẹni wọn àgbọn àgbọn ìṣílá àdíkọ̀ létí ó bọ́nà ìtú zaula shi ya faka guza ko wadda tun ya zoro na bai na ji biyu ta ne ita alkawali na ji dan jadan ibo bai waje na alkawali ma man jiga waju bi etiyan ya game ko kakao eti ko etiyan al'ada ko kindo na shari'a ga lauci shi na gurgudu ne ga nan social gudu bai shi da shi na tsoci fa gani bai baiti na jikin gaba su koya da gudu tó ń kú sọ ìlú gómìnà ìlú rábà sọ pé ẹ̀rí rékọ̀dì subhanatala fún mọ̀bí hamdi aṣọ́rọ̀ náà ìlànà